Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban karamar hukumar mulkin Dead County da ke jihar Florida a nan Amurka, inda wani babban bene mai hawa sha uku ya ruguje ranar Alhamis, ta faɗa a jiya asabar cewa wata wuta da ke ci a can ƙasan ginin na kawo cikas a ƙoƙarin da suke yi na ceto mutanen da suka makale a baragusan ginin kuma suna fuskantar babban ƙalubale wajen gano wurin da wutar ta fara daniela laven kava ta faɗawa manema labarai cewa jami'an aikin ceto na amfani da ruwa da kumfa da fasahar zamani ta infrared don kashe wutar kuma ba a iya gano tushen wutar ba. Jami'ai sun faɗa a jiya Asabar cewa har yanzu ba a san inda mutane 159 suke ba tun bayan da ginin ya ruguje ranar Alhamis da misalin karfe 1 da rabi na safe agogon yankin lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane akalla hudu. Karo na biyu cikin kwanaki da yawa kenan masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati suka ɗunguma kan titunan birnin Bangkok suna neman Prime Minister Prayuth Chanocha ya yi murabus. Gangamin da aka yi jiya Asabar na zuwa ne kwana biyu bayan da dubban masu zanga-zanga suka tattara a wajen gina Majalisar Dokokin Kasar don bikin cika shekara tamanin da tara da barin tsarin mulkin sarautar gargajiya zuwa tsarin sarauta amma mai ban kundin tsarin mulki. Gangamin nuna kin jinin gwamnatin da aka yi ranar Alhamis Shi ne na farko tun bayan sake bazuwar cutar covid-19 kamar wutar daji da ta sa aka sanya matakan kulle masu tsanani a watan afrilu a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar asiya Ɗaruruwan masu zanga-zangar sun sake taruwa jiya Asabar inda suka yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya don ƙara yin matsin lamba akan gwamnatin ƙasar. Masu zanga-zangar sun bayyana korafe-korafen su akan yadda gwamnatin ta ɗauki matakan yaƙi da annobar COVID-19 da kuma rabon rigakafin cutar. An ga wasu ɗauke da allana da ke caccakar rigakafin kamfanin Sinovac da China ta hada yayin da ɗaruruwan 'yan sanda suka kasance cikin shirin kota kwana tare da toshe hanyoyin zuwa ofisoshin gwamnatin ƙasar. Ziyarar kasashen da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke yi a Turai za ta kai shi birnin Rome daga Paris a yau Lahadi don ganawar kwanaki da manyan shugabannin kasar Italiya da Papa Roma Francis da wata kungiyar shugabanni ashirin da kuma jami'ai a matakin ministoci. Bayan da aka marabce shi a Faransa da Jamus, Blinken zai isa Rome daga Faransa a yau Lahadi idan ya gana da ministan harkokin wajen Italiya da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an ofishin jakadancin Amurka. Blinken da ministan harkokin wajen Italiya Luigi Di Maio za su jagoranci wata ganawa da za a yi akan haɗin gwiwar ƙasashen duniya don yaƙi da ƙungiyar ISIS a birnin na Rome gobe Litinin, inda zai kuma gana da Prime Minister Mario Draghi da shugaba Sergio Mattarella don tattaunawa akan yaƙin basasar Siriya da kuma buƙatan agajin jin kai a ƙasar. Nau'in cutar coronavirus na Delta ya jefa kasashen Australia, New Zealand da Bangladesh cikin wani yanayin dokar kulle tare da kuma wasu sassan kasar Portugal. Ko a ƙasar Isra'ila inda galiban al'ummar ƙasar aka yi masa rigakafin cutar, an sake maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a wuraren jama'a. Nau'in cutar da aka fara ganowa a India yanzu an gano shi a ƙasashe akalla 85. kuma shine ya fi saurin yaduwa a cikin sauran nau'ikan cutar da aka gano ya zuwa yanzu kuma yana yaduwa da sauri a tsakanin mutanen da ba su yi rigakafi ba a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus a sydney birni mafi girma a ƙasar australia jiya asabar aka shiga dokar kulle ta tsawon mako biyu saboda karuwar masu kamuwa da covid-19 cutar da coronavirus ke janyowa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a shigowa zauren VOA wanda a yau za mu ci gaba ne da mukabalar da muke yi akan harkar man fetur tare da babban daraktan ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo da sauran manyan bakinmu mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir da Comrade Ibrahim Garbawala da kuma sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala sai mahalarta zauren da suke tambayoyi mai tambaya na gaba zai gabatar da kansa. Sunana Buhari Nusa Kumriya shugaban kungiyar murya ma'abota kafafen yaɗa labarai don ci gaban ƙasa. Godiya ta musamman ga sashen Hausa na murya Amurka wanda suka shirya mana wannan irin taro. Fatan alkhairi ga manyan baƙin da aka gayyata a wannan zaure namu mai albarka. Tambaya ta ga babban bako shine mun ja mana ƙarin bayani sosai ta yadda aka janye tallafin man fetur da iya da mutanen da suke mora wadda mu ya bayanin sa ya nuna tabbas mu talaka ba mu muke mora wannan tsari ba to amma kuma na so a ce mana bayani akan yadda wannan kuɗi da aka cire zai shafi rayuwar mu kai tsaye wanda zuwa wannan taro ina nema mai girma ya mana ɗan bayani akan waɗannan kuɗaɗe da aka cire yadda kuɗaɗen za su koma kan mu kai tsaye tambaya ta ta biyu ga babban bako shi ne a yankin mu na arewa ko kuma najeriya gaba daya akwai depot depot da ake lodin mai zuwa iyan za ga cewa a nawa tunanin ba sa aiki za a ga cewa motoci ne suke ɗauko mai ɗinnan daga guri mai nisa za a ga cewa akwai yawaita haɗari da ake samu yana haddasa kashe tituna a cikin ƙasar nan tamu shin me wannan kamfani ike yi na magance irin wannan matsala ina yawa al'umma fata alkhairi da fata Allah ya tashe mu lafiya kan an wannan tambayar naka bari yi wani dan shimfiɗa ga wanda ya yi magana na cewa komai ya faru kungiyar kwadago ake kallo da shauransu wannan haka ne abinda ma 'yan najeriya ba su gane ba shine mun kungiyar kwadago ta najeriya mun kungiya ce ta ma'aikata abinda ake cewa congress ne mu akwai ƙungiyoyi kashi-kashi ƙungiyoyi muna da sama da saba'in da wani abu wanda suka haɗu suka dunkule sai aka zama ƙungiyar kwadago ta ɗaya. Ƙungiyoyin nan da muke da shi kowane sashi ya taɓa shi shi yasa ita kanta pc muna da union ɗin da ake ce ma Anupeng wanda ana jin shi GMD ya sani akwai kuma Pengasin akwai sauransu haka kungiyar direbobin na nauku shine PTD wato Petroleum Tankers Association duk suna nan amma a ƙarƙashin mu suke wato duk wani korafi ana bi ne mataki mataki amma duk da haka na ji korafin zan je in yi magana da shi wato Comrade Williams Nan nufan kenan wanda kuma yana jin zai jawo hankalin shi shugaban ma'aikatan direbobin kenan suna da nasu union din so za mu jawo hankalin sa mu ji dalili kuma mu yi maganin wannan abu insha Allah maganar da ake na ganin cewa a in shugaban kasa ko gwamnati ya karin mai kungiyar gwadago ita ce kadai da za ta je ta yi da shauransu eh haka din ne mutane ba su fahimci wato yawancin ayyukan mu ba muna da abin da ake kira constitution namu kuma kanmu guidelines din mu yau eh, kundin tsarin ita kungiya ba wai kawai da gwamnati ta ce kaza ka mu fito titi mu ta ihu mu ce a gashi ba a'a kungiyar a dokan ba mu daman daga abu ya faru mu rubuta ni mu rubuta sai mu nemi a zauna abinda muke kira dialogue duk abin da aka yi kar abin da kake so ɗari bisa ɗari shi samu baya cikin tsarinmu duniya kuma haka tsarin take muna karkashin kungiyar kwadago ce ta ILO wato International Labour Organization duk duniya muke so duk abin da zamu yi muna yi ne na abin da doka ta ce ba wai kawai da gwamnati ta ce kaza sai mu titi mu abin nan ba kuma abin da mutane fahimta ba wani dalilin ma jan yajin aikin mu abin da yan Najeriya fahimta ba muna ta gaya musu gani a mun saki an yi wannan yajin aikin da ake tabbatar ma kai kanka yanzu ba za ka iya sa zarafin ka zo ka zauna a nan gurin ba to muna godiya comrade Nasiru Kabir na kungiyar kwadago ta ƙasa. Yanzu bari mu ji ta bakin babban darekta a ma'aikatar man fetur. Mele Kolo Kyari. Kada a manta cewa ita refinery wani sana'a ce daban take wanda kila lokacin da ya faɗa bai fahimci halin da ake ciki ba kuma shi ba mahaikacin refinery ba ne wannan ba ta kasance ba aka ɗauko tsari da dubu da goma tun lokacin shugaba jonathan cewa a ja kira wanda suka kera wannan refinery su dawo su su gyara mana wannan refiner domin ta dawo halin da ake bukata sanin kowa ne idan ka sayi mota misali toyota bari mu dani da kowa ma zai fahimci wannan abun ka sayi mota toyota bai yi ka ce sai an kawo toyota daga japan su za su gyara maka mota kaga tsari ce da ba a yi tunani a kai ba aka ta jan wannan tun alif dubu biyu da goma aka ta ja har zuwa lokacin kacuku da ya ce to tun da an ɗauki wannan sare sai a gama aka kama wannan tafiyan sai wanda suka gyara suka ce su fa ba makanikai ba ne aka ta ja da su har zuwa dubu biyu da na sha takwas aka kasa kammala shi har zuwa yau har zuwa shigowa mu wannan aikin da nake yanzu dalilin shine shi wanda ya gyara ma refinery shi ba aikin shi bane ya yi ma gyara refinery kuma aka yi wannan kuskuren suka ki zuwa suka ce mana ai agent za su ba mu mai aiki da su kuma babu bambanci agent kuma a wannan sana'an sanin kowa ne akwai wanda aikin su ne gyara refinery ana su EPC contractors shine muka canza tsarin na muka ce su dawo mai aiki da su su tabbatar cewa wannan gyara an yi shi ta yadda ya dace kuma yau halin da muke ciki gwamnati ba ta da mahalin halin da za ta dauki kuɗi ta kwashi kuɗi ta sa wannan gyaran gyaran refinery nan kuma ka ce to za mu mu nemo bashi a bashin nan ta 'yan kasuwa wanda za su sa kuɗin sa cikin wannan jari refinery nan ta yi aiki mu gudanar da wannan refinery tare da su a karshe su fudda kuɗin su daga riban da wannan refinery za ta yi babu kowane gwamnati za ta shiga wannan eh, wannan harka kuma karshe idan aka yi wannan gyara a kai karshe inda za a iya ce eh, wannan refinery ta dawo hannun gwamnati kuma a yi tunanin ta ma za a yi da shi misali akwai abin da ake kira shi LLNG sanin kowa ne kamfanin da muke sarrafa gas ta yi aiki wannan tsarin da akwai akwai jarin gwamnati akwai jarin kuma shawarar da kullum muke ba gwamnati shine a kai ga wannan matsayin a kammala shi saboda ja muna muna ganin muna kan hanyar da za a samu kwanciyar hankali kuma na imani cewa ba nan da daɗewa ba za a ga wannan riba abin da ake yi kuma mutane sai su ce su waiwaya su ga cewa kyauta musu To mun gode kwarai da gaske babban darekta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kulo Kyari. To mun kawo ƙarshen wannan shiri gaba ɗaya, amma kafin mai sallama bari miƙa na'urar magana zuwa ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto. Ya yi mana jawabai sannan kuma mu dafa shiri. wanda abin da ke kuma shi ne da yana da shi wannan da ake magana su kusa matsaloli da shi shi ne ma biyar ne da goma sha a wannan daga lokacin da aka fara rabin wannan shekaru da aka yi yana kallon goma sha takwas da samun yana barin to shi mai dakin yadda ya sai da dakin ya ɗauki ilimin ware da gaske a shi yasa lokacin da aka ce an ba shi wani mukami mutane da su ji daɗi da wanda yake ciki shi yasa a wani gida yake mun gode kwarai da yake nauyin zarta wannan zama kuma ni na san za a fara kwarai daga bayanan da ya yi

Eh, wannan shine kuldin kamfanin man fetur ba wani a saman su sai shugaban kasa saboda haka abin da kuka ji wurin kamar wahayi ne eh, ya sauka akan ku eh, dangane da man fetur a Najeriya saboda haka muna godiya gare shi kwarai da gaske muna fatar wannan ba shine bayanan su ta karshe a wannan lokacin mun sai na da gagarumin aiki domin duk wanda aka hannunta man fetur din Najeriya a hannunta mishi matsaloli Daya daga cikin abubuwan da na so in wani ya tambaya ban ji an taɓa ba ne. Eh, wani abu da na shigo najeriya na ji mutane sa ta korafi a kan sai ta yaya za a ce za mu sau mai daga nijar kallon matsayin mu da nijar eh, da ganin kuma yaushe nijar ma ta samu mai najeriya kun san ta kaurin suna a matsayin ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya da suke da man fetur da allah ya azurce su da man fetur nijar duka duka shekarun ta ta samun man fetur ba na ji da kai shekara goma ban sani ba in ma an yi din in ma an yi din ma dai ba mutane suna sa ran ba za a kwatanta yawan man fetur din Nijar da na Najeriya ba kuma na ji ya fara maganar kokarin da ake na fada da ayyukan masana'antu na man fetur kuma ya ce ko da an gyara waɗannan kuɗin da kowa yake cewa a gyara din ba za su isa ba domin ba za su ba da kamar 18 kashi 18 ne eh, na wanda ake bukata ko yayin da abin da ake nema ya kai hamsin yawwa so um, muna fatar cewa irin wannan bayanai din domin da in ana irin wannan bayanan kamar da shi shugaban kwari ya faɗa mutane za su sani idan mutane suna da ilimin abin da ake ciki to watakila korafin mutane ma zai ragu to makasudin wannan zaure na sashen hausa na mara amurka kenan kuma mun ji daɗi da yake abun ya zo daidai lokacin da za mu fara wani shiri wanda zai ba da damar kara lokaci ga samun jin duk ta wanda suka yi maganganu da ayi mintoci kalilan muke da shi amma yanzu mun zare kowane mako a ƙarshen mako za mu dinga ba da dama a ji wannan bayanan da aka yi bayan ga wanda ake gani yayin da muke zama a facebook live da sauransu saboda haka kukan ku wanda ke halarta wannan kullum muna gode muku kwarai da gaske domin yawan jama'an a kansa ake koron da tasa ba iya cika wuri da mutane yanzu sai dai a ɗibi gwargwadon ma ta isara saboda haka mun gode kwarai da gaske kuma muna fatar za a ci gaba da wannan ina kuma son ƙara gode wa mu na nan sashen hausa na murya amurka da ke nan abuja saboda wannan eh, gagarumin aiki da suke kowane mako sukan je su ɗauko wani batu eh, su gayyato wani babban bako wanda ke da tasirin magana akan irin wannan abubuwa saboda ji takanas daga su wa'annan mutane din eh, mun ji daɗi kwarai da alhaji mail ya samu dama ya zo ya halarci eh, wannan taro din kuma kamar da nace muna fatan allah ba shi dama ya sake zuwa kuma in bai samu sarari ba mu ma je mu same shi mu ƙara ɗauko muku bayanai din <laughs> sai mu same shi gidan shi na mai sai mu je mu ɗauko bayanai mu kawo muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ai mana magana maganar Nijar ɗin nan mun yi zamcen mutane za su yi mamaki su ce Najeriya ta je za ta so mai daga Nijar. Abubuwa biyu suka faru. na farko a yau haka mun faɗa cewa refinery ba sa aiki saboda haka dole ka sawo shi daga wani wuri to yanzu za ka je ka sawo shi daga europe me zai hana ka kaso daga hannun makwabtanka hujjar mu na farko kenan na biyu wannan rifani da dan rifani da suke da shi an aza shi a inda wasu kun san faɗi Nijar akwai wasu bangaren Nijar da ka ɗauki wannan man ka kai musu daga zindar inda yake zuwa wasu bangaren kasan to gara ka rufe refinery abinda suke kenan rufe suka yi because ya fi maka sauki ka je kwatana kotono ya fi musu kusa da zindar a cikin kasan to shi yasa refinery aka rufe shi aka bar shi to ba don abinda za su taso wannan area da suke ba ta iya shanye wannan man da ake a nan wurin su suka rufe wannan refinery mu kuma halin da muke ciki yanzu eh, muna bukatan shi sowa muke daga wasu wurare sai saboda haka su ma bukatan su ta biya mu ma ya zama mana taimako a yau amma ko da tana da wa'adi daga za. zaran kana da supply ba wannan ba za ka dawo kan ka dogara ga da kanka saboda ka ba ba wani abun mamaki bane kuma kada manta akwai tsari na 'yan wantaka da kuma Eh, da zumunci da kuma tsari na ECOWAS da tabbatar cewa in za ku ya ku yi kasuwanci tsakanin ku ya fi ku da ku je wasu wasu wurare shi muka duba muka ga babu wani illa na zai wa kasan mun nan eh, illa ya kawo mana sauki domin refinery da yake zindar misali eh, tsakanin shi da Kano duk bai wuce kilomita 200 ba bai ma kai ba kuma in ka je kaso daga euro za ka ɗauke shi kilomita dubu da ɗari wani abu ka kawo shi kano daga lagos ko port harcourt ko wani sai ga babu yadda za a yi man da za ka so nan wurin bai fi wannan arha ba Ya sauke ba. Eh kamar misali kamar motoci ba su fara kawowa ba da ana yi a kama ka daina amma za su ga kamar motoci ɗari na diesel eh, kowane rana. Allah ta muke To a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da waɗanda suka taya mu wannan shiri yakan kama Benjamin Gawon, Salihu Awalu, Halima Abdurrauf da Aisha Mu'azu. Sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shiri sai makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau shirin rayuwar birni muna tare da wani malami ne. Ah, ko za ka gabatar da kanka sunanka? Farko sunana Malam Yahaya. Abdullahi Ahmadu. A kamar wace sana'a kake yi ne? To malam gaskiya ne sana'a na ina harkan tuƙin mota ne. Shin kai mutum ma wani gari ne tukuna wace jiha ne? Eh ni dan Katsina ne. Cikin garin Katsina? No, cikin zangon daura. Zangon daura? Eh. Wai wai wai ka ce ashe dan eh, garin shugaban kasa ne kai. <laughs> Ko ba ka ba? Eh to lalle muna tare da shi kwarai da ne haka yake. Shekara nawa kenan da ka fara wannan sana'a? eh to gaskiya yanzu dai zan kai shekara ɗaya da wasu watanni ina harkar nan to shi wannan sana'a ta tuki da ka fara ka fara ta ne daga can gida a can zangon daura din dama a can kana tuki ne ko kuma yaya aka yi dan ba mu labari mana kaɗan. no sai da na zo nan duka wannan abubuwan na same su sanda na ce a gida ban iya mota ba dai shi gaba wanda allah ya buɗe mana dai a nan na zo na koya dukansu cikin birnin nan to da a can gida kamar wani sana'a kake yi eh gaskiya sana'a a can muna noma da kiwo kai karatun boko kuwa ka wallahi malam gaskiya mu da yake bokon ba a tashi ba iyaye mu ba su bashi muhimmanci ba shi yasa ba mu yi shi ba amma karatun Muhammadiyya fa an dan taba karatun Muhammadiyya. eh to mun taba kadan amma haka dan ne oh, shi ma kadan kadan kadan ne gaskiya kadan ne to menene ba ka sha'awan zuwa abuja ka zo ka fara wannan sana'a ta tugi eh gaskiya sha'awa na na sha'awan rayuwa rayuwa na ta yi mun inganci duniya da lahira domin na ina so in dogar da kaina ba na so in je karkashin wani in cewa ni ka bani yau kaga yau in na je wajen ka gobe na dawo ba za ka ji daɗi kai kanka wanda za ka bani shi yasa na ce to bari in fita in nema ni da kaina in samu abin da zan shiyar da kaina da iyayena da iyalaina kana ganin cewa in ka zauna a gida kana sana'a ba za ka samu kaman abin da kake samu a can gida ba fiye da an ka duba gana an ka duba rayuwar abuja tana da wahala E lallai haka ne rayuwar abuja tana da wahala sosai ana amma a gidan yawanci abin da mutum zai samu in dai mutum ya haƙuri a nan abin da zai samu abin da zai mallaka a gidan ɗin ma a nan ma zai iya mallakansa domin karfi ma yanzu mun fi dogara da noma to kuma gashi yanzu ana samun karancin ruwan sama a yanzu ma ba a samu ruwan sama ba maganar da nake da kai yanzu haka to amma yanzu kana komawa can gida din kana komawa ka je ka Uh, yi noma ne ko kuma kawai ka dogara da wannan tuki da kake yi ne kawai no gaskiya ban dogara da tuki nan ba abin da samu a nan zan tura a gida a yi mun noma daga nan ma kuma yi amfani da shi abin da samu a nan amfani da shi kamar kana biyan haya ne a inda kake no inda nake wanda nake aiki da shi shi ya dauki ɗawainiya na na rayuwa na inda nake aiki da shi ba ka biyan kudin haya ba na biyan kudin haya kuma farko ma ba na neman abinci duka a ƙarƙashinsa sa nake shi a to ba masha Allah masha Allah kai abun ya zo ma da sauki ba kamar mutane da dama ba eh gaskiya alhamdulillah na gode Allah in dai ta wannan hanya ce kam na gode wa Allah shin ma kana da iyali kuwa eh gaskiya kwarai da ni na da iyali akwai mata eh kwarai da ni mata ɗaya biyu uku ko hudu <laughs> aha ba ba malam <laughs> ai hudu sun yawa ina biyu din ma ana nan dai ana tana o matan ka biyu eh to gaskiya zan ce ma ina kan nema dai Eh, daya dai kawai. yanzu mataka. Eh. Amma 'ya'yanka nawa? eh to yaro na daya daya ka duba su kuma iyalin naka kana ɗaukan kamar wani tsawon lokaci ne kamun ka je can oke gaskiya zan ɗauki kamar kimani wata hudu zuwa wata uku har zai kawai na daɗe wata hudu zan yana kana tunanin wata rana ka koma can gida ka zauna da iyalanka menene fatanka me burinka a rayuwa to shi kan adam kullum wanda yake nema so yake ga shi ma yana gida ran hina kan shi ko ba haka ba ina sha'awar koma gida nema ko ban koma gida ba dai a ce dai kana tare da iyalenka ko da iyalanka dai ga sunan dai makamancin haka to na gode kwarai malam haya ok ni ma na gode sosai allah ya taimake mu baki da amin amin na gode sosai na gode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.